وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوا بمقشبة منا مجنع كان الحديث الخامس حديث أمنا عائشة رضي الله عنها دمسائل masail حديث da hadisin من kunsa mun karkare shirinmu lokacin da muke magana akan al-ihdathu fil mu'amalat Ƙirƙirar sabon lamari a cikin abin da ya shafi mu'amala wanda na kawo mana bayanan malamai da kuma irin ƙa'idojin da malamai suka fitar mun kammala da ƙa'ida ta farko wanda a ƙarƙarewar zancen ba a mance ba na kawo mana maganar wannan mutumin da suka zo suna rigima gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi abin da ya wakana kuma ya faɗi fatawar da malaman garin su suka bayar wanda a wannan gabar ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa na rantse da wanda raina ke hannunsa la'aqdiyanna bainakuma bi kitabillah yake zan muku hukunci da littafin Allah ya ce duk abin da aka ce a baka ɗin nan ƙaramar dabba da kuma dabbobin da aka faɗa da adadinsu duk naka ne ka karɓi kayanka hukuncin Allah shi ne ɗanka za a yi mai bulala ɗari kuma za a ɗaure shi shekara guda sannan anis sallam ya kalli ɗaya daga cikin sahabbansa ya ce ugdu ya unai ya ce unai jeka malamai sun ce wannan ba shi ne Anas ba wannan wani ne cikin sahabbai Unais al-Aslami min bani Aslam rajulun min Aslam suka yace anas sallallahu yace ka tafi zuwa wurin matan wannan wanda ake cewa gashi tare suka yi badala yace fa in i'tarafa in har sai i'tirafi tace ta yadda abin da ake tuhuma da shi haka ne farjumha ka jefe ta to haka ko aka yi ya tafi wurinta kamar yadda zo cikin sahih bukhari kitabul hudud juz'i na 8 shafi na 34 yace da yaje kuma ba bata inkari ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni kuma aka tsaye mata da hukuncin Allah to a shahid na kawo wannan shine dan kasancewa wani zubin zaka ga haka kawai mutane sai su ɗauko sai su ɗauko wani hukunci daga zuciyarsu daga san ransu sai su ce kaza za a yi alhalin a wannan gurbin akwai abin da Allah ya ce a yi kamar yadda muka ji misali 'yan majalisunmu da laifuffuka na fyaɗe ga ƙananan yara suka yawa wai ka ji musulmi ya tashi yana yana yana shelanta jahilcinsa ga shari'ar musulunci yana cewa wai ai kawai kamata yi a dandatse mutum ko wane ne a abin tambayar shine mu ba al'ummar musulmi ba ne. wannan ta tun ba al'ummar musulmi ake wa ba muna da shari'ar mu dama ne, aka ce wa irin wannan mutum na fata mun gane wannan to sai matsala ta biyu wadda za ta zo ƙarƙashin wannan matsalar za ka ga wani zubin mu'amala ce wadda shari'a dama ta hana a yi ta misali akan wannan shine kamar mutum ya je ya auri wanda dama ya haramta ya aura imma saboda an haramta saboda kusaci ko saboda nasaba ko kuma saboda ga kusaci ga nasaba kaga wannan ai asali dama mu'amala ce wadda batacciya ce tun a farkonta domin me haƙƙin Allah ne anan kuma an yi masa karan ya haramta mana ma'aurati ma'auri ƴan uwanmu na jini ko wanda ya ambata a cikin alqur'ani kuma ya zo a cikin ah, sunna ko kuma abin da ya haramta na aurar waɗanda aka yi tarayya da su wurin shayarwa ‘yan uwa cikin shayarwa to kaga wannan ai an yi umarni da a yi aure sai ya ce to eh zan yi aure amma sai zai aure abin da Allah ya hana kaga wannan shi ma ne wannan auren da yi ba wannan a sura ta farko kenan a misali na biyu sura ta biyu za ka iya misali a wani zai ce maka to ko da tun da ai a aure an sharɗanta a samu yarda da juna sai ya je ya auri wata mata ta yarda da shi amma sai dai suka yi auren misali a cikin idda kaga ba a yin aure a cikin idda ko kuma suka yi aure ba tare da waliyi ba kaga mace ba ta aurar da kanta mazinaciya ita ce take aurar da kanta to kaga wannan shi ma a misali irin wannan batacce ne domin ya fada a wani yanayi da Allah ya haramta shi yasa ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya raba auren wani mutum da wata mata mutumin ya je ya aure ta alhalin tana da ciki sai ya bata wannan auren domin me an yi aure a cikin idda idda bata kammalu ba in uwa na fata mun gane wannan bari ka mana sura ta uku ko misali na uku wanda yake zuwa ƙarƙashin wata mu'amala da aka kulla wadda Allah ya hana to a irin wannan shi ma fahuwa raddun ja ba za a karɓi wannan ba misali akwai abubuwan da Allah ya haramta a cinikin kamar giya ko ka ce kayan maye in general Duk abin da yake kayan maye ne kuma aka siye shi dan maye din da bambanci da abin da matasa saboda lalacewar tunani da sakacin gwamnati da damalmalewar zamani ba wai dan maye aka yi shi ba amma suka mai da shi suna mu'amala da shi dan maye to kaga wannan ma hikima tana kunsar cewa a saka dokoki da sharuɗa a ka'ido domin kada su dinga kautar da ire-iren wannan abin kamar abin da ya shafi magungunan tari sholisho da sauransu to kaga za mu ga abin da yake kayan maye ne sallam ya haramta ya haramta sai da giya da dakonta da dillancinta da duk wani abu da ya shafi ɗaure mata gindi ya hana ya haramta mushe ya haramta alade ya haramta gumaka da kare da riba wannan duka babu saɓani tsakanin malamai akan wannan to sai mutum ya zo ya ce ai shi shi businessman ne kuma yana yin cinikayya ne ta giya to kaga wannan asali ba tacaccen kuɗi ne a ƙazamin kuɗi ne ba abin da zai sa ya tsarki ko da ya kai mutum biliyan kaza su je su aikin hajji da umra wannan ba zai halatta wannan dukiyar ba kuma ba zai halatta masa wannan kasuwancin da yake kaga nan a nan gurin sai mu ce to babu wani maganar ka zo ka ce mana ai na yadda zan yi ai asalin kuɗi na ne ba sai mu ce a ai wannan ba tacciyar dukiya ce to sai matsala ta uku ko sura ta uku wadda za ta iya shiga cikin wannan ko ƙa'ida da malamai suka bayar ƙarƙashin wannan matsala wani zuwa za ka ga an ƙulla wata alaƙa imma ta cinikayya ko abin da ya kama da haka amma kuma in ka zuwa sai ka ga an cuci ɗaya daga ciki ko an cuci duk kowa ya cuci kowa to irin wannan shi ma ka ga haramun ne ko da ta zo a yanayin asalin abin Allah ya halatta shi kamar misali kamar a wali ya aurar da ya ba tare da mi ya nemi izinin ta to kaga nan idan ta ce ta yarda shi kenan amma idan ta ce ba ta yarda ba fa shi ma malamai suka ce idan ta yarda to haƙƙinta ya inganta domin ai haƙƙinta ne ta sarayar kamar matakka ce da yawa jaba sai ka ce da ita ta ce na ɗauke maka je ka ji da kanka a gani to ne malamai suke cewa nan idan ba ta nazuli ba fa huwa mardud zo ya ce to na gaya miki cewa gashi na aurar da ke ko wani abu makamancin haka ce to ina kaga wannan musamman a matsalar kenan sayyid wadda take me a a a wadda take bazawara ko na'am shi yasa ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wata mata bazawara da aka aurar da ita ta ya aurar da ita ba tare da ya nemi izinin ta ba ta ce ta zaɓa tunda an yi auren shi kenan ma'ana mafhum wannan da a ce ba ta zartar ba to tana da haƙƙi abin sai a bata shi to haka matsalar take yan uwa masu albarka wanda za ka ba shi ajiyar kuɗi kawai sai ya tafi ya ce maka ni ba na yi sadaka da wannan kuɗin naka ko an baka kaza amma na yi sadaka da su wannan idan har ba ka zartar masa ba sai ya biya ka in kuma ka zartar masa kace to na yadda shi kenan yawwa don haka a dunkule ‘yan uwa masu albarka sai mu hulasa mu yi ɗauraya sai mu ce a matsalan nan ta babin tabbatar da batancin abu cewa kaza bid'a ne ko kaza sunna ne sannan idan har ka ce bid'a ne to ka sani fa ya tarattabu ala zalika hukum ko ta tarattabu alayhi ahkam akwai kunce-kuncen da za su hau wannan don haka ɗalibin ilimi kada ya garaje ya bi a hankali ya kalla abin sosai sosai ya tabbatar ya fahimce shi abin da yake kafa hujja da shi na wannan hadisin zamto ya samu gindin zama kuma ya koma ga malamai don gudun kada ya je ya ta'asa. Allah jalla wa'ala ya sa mu dace wani sun zaka ga saboda tsabagen kishi ga sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam to sai kuma mutum ya je yana garaje yana kokarin ya haramta abubuwa da yawa wanda Allah ya halatta ko kuma abin da yake yana da tushe za a iya bashi wajahi a addini da dalilai ko na alkur'ani ko na sunna sai mutum kai tsaye sai zo ya a wannan ai ba shari'a ba ce to don haka yan uwa mai hattara wannan hadisi na biyar yana da fa'idoji da dama kaɗan daga ciki malamai sun gina hujja da wannan hadisin akan cewa annahu yaqtadi al-fasad idan aka hana ka yi abu sai ka je kai to sau tari wannan abin yana zuwa ya baci al-imam nawawi rahimahullahu ta'ala haka yake cewa yace wannan hadisin hujja ne ga malaman usulul fiqh da suke cewa inna allaha yaqtadi al-fasad cewa aka hana ka kai abu sai ka je kai to abin ya baci yace duk da dai mahalli ne na sabani akwai wanda suke cewa la yaqtadi al-fasad shi wanda yake cewa annahu la yaqtadi al-fasad to hujjarsa shine yana ganin khabarul wahid ne bai kamata a kafa hujja da shi ba amma wannan wata doguwar falsafa ce da ta shiga cikin usulul fiqh kuma shi kansa annawawi rahimahullah ta'ala yake wa hada jawabun Fasit. shine al-hafiz ibn hajar yake cewa lalle wannan hadisin zamu ciri ka'idar cewa idan shari'a ta hana ka kai abu sai ka aikata to na abin ya baci misali akan wannan shine an hana ka yi cinikayya bayan a kiran sallah wanda liman yake hawa kan mimbari sai ka je kai siyayya a daidai wannan lokacin to idan har misali daga kai har wanda ka sai abin a wurinsa dukkaninku ba ku yi sallar juma'a ba kuma da wannan kiran sallar za ku yi sallar juma'a musamman a yanzu yadda masallatai suka yawaita to kaga wannan haramci fa ya afka muku don haka wannan yana cikin bai'in fasid ko haka na wancan misali da muka bayar a baya na yin aure a cikin idda sai mutum ya je ya aure a cikin idda to wannan auren ya ɓaci to kaga duka wannan dogaro da wannan hadisi ne fuqaha suka gina wannan hukunci in aka koma fathul bari sufuli na shida shafi na 231 ibn hajar ya kawo wannan magana kamar yadda aka koma al-minhaj sufuli na na hudu shafi na 312 al-imam an-nawawi shi ma ya kawo wannan magana daga cikin fa'idar wannan hadisin yan uwa shine addinin musulunci addini ne cikakke baya buƙatar gyaran fuska ba shi da wani gibi da ya bari wanda ni da kai za mu zo mu toshe mu ce a wannan bai yi ba ko bai dace da zamani ba to shi yasa za ka ga yana daga cikin rauni ga mutum yana ƙoƙarin ya taimaka addinin musulunci amma sai dinga ƙoƙarin fassara dokokin addinin musulunci yadda za su yi wa wato 'yan zamani daɗi ko 'yan daɗi arna daɗi ko ƙoƙarin fassara alƙur'ani da abubuwa na sciences wannan duk galab kuskure ne littafin Allah ne jalla wa'ala idan kai masa irin wannan fassarar kuma wani bincike na ilimi ya zo ya nuna koma bayan wannan kaga kai tsaye ka raba wa addinin musulunci ta waya don haka wanda bai sani bai je ya karatu ba a so a yi wa addini garaje ana so a yi da'awa ana so a yada ilimi ana so a kira mutane zuwa ga faɗin Allah faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba tare da kuma an yi mai ba an yi garaje an yi an yi wato molanka Allah jalla wa ala ya sa mu dace yan uwa masu albarka ba tare da bata lokaci ba sai mu shiga alhadithu sadis hadisi na shida malam yace alhadithu sadis an abi abdullah النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب حديث البخاري لمسلم وإذا الله صلى الله عليه وسلم أنا فلا أولا حديثه ولا أبو عبد الله نعمان دم بشير الله يكارى مسي يتافك يا شيخ ناجع عليه السلام ينا شوى تبت حلال أبينتك وما تبت حرام ما أبينتك amma tsakanin halal da haram akwai wasu al'amura masu rikitarwa wanda da yawa daga cikin mutane ba su sani ba to duk wanda ya guji ya yi tsantseni ga abubuwa kunce-kunce masu rikitarwa to wannan ya tsira tabbas ya tsira da addininsa da mutuncin. amma wanda ya afka cikin shubuha abuwa masu rudarwa wanda halaliyarsu ba ta bayyana ba daga haramiyarsu ko haramiyarsu ba ta bayyana ba daga halaliyarsu to wannan fa ya fada cikin haramun misalin wannan tamkar misalin mai kiwo ne da ya zo yana yin kiwo a gefen wani shinge in ya bar dabbobin nan suna raɓar wannan shingen sauran kiris ya anta ya ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku faɗa ka kuji kowane sarki yana da shingensa shingen Allah jalla wa'ala shine inda ya haramta manzo assalam ce ku faɗaka ku ji ku saurara a cikin jiki akwai wata tsoka in dai ta gyaru dukkan jiki ma baki ɗaya zai gyaru idan ta ɓaci dukkan jiki ma baki ɗaya zai ɓaci wannan gabar ko wannan tsokar ita ce wato zuciya uwa wannan shine hadisin kamar yadda muka ji za mu tattauna akan wannan hadisi bisa ga masail kamar yadda muka saba راوي الحديث مسألة لفركو النعمان بن بشير شين نعمان دم بشير دم سعد دم ثعلبة الإمام الذهبي يمسى لك أبيد الأمير العالم شو قبا متني جاغورا متني يتي أبوكين النبي صلى الله عليه وسلم كما دم أبوكين النبي صلى الله عليه وسلم الكنية شيني أبو عبد الله wasu kuma suna ce mai abu Muhammad, ansari ne, khazraji ne, ɗan ‘yar uwar Sayyidina Abdullahi ɗan Rawaha ne. Al'imamu Zahabi ya ce, hadisansa da ya rawaito ga annabi sallallahu Alaihi wasallam sun kai guda ɗari da goma sha hudu. Bukhari da Muslim sun fitar da guda biyar. Bukhari ya keɓanta da guda ɗaya, al'imamu Muslim ya keɓanta da guda hudu. Mahaifinsa ya halarci yaƙin Badr. ba an ci sunansa Nu'man ibn Bashir ko babansa kuma Bashir dan Ka'ab an haifi Nu'man a shekara ta biyu bayan hijira kuma kai tsaye ya ji hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an lissafa shi cikin sahabbai amma wanda suke yara ɗansa Muhammad ya yi riwaya daga gare shi haka na Sha'bi haka na Humayd ibn Abdurrahman az-Zuhri haka na Abu Sallam al ko mamtur haka na simat dan harub da da yawa daga cikin wannan babakar kamar su abu ishaq as-sabi'i me yasa a can gurin al-imam zabi ya siffanta shi da al-amirul alim yace domin ya kasance cikin umara din da sayyidina muawiya dan abi sufyan Allah ya kara masa yadda ya wakilta a garuruwa ya bashi jagorancin garin kufa na tsawon lokaci daga nan kuma sai ya bashi alƙalanci na garin dimashqa bayan tafiyar a fudala kai ƙarshe ma ya ba shi jagorancin garin shims al'imam bukhari da shi yana ganin cewa an haifi al-nu'man a shekarar da aka yi hijira ne to nu'man ibn bashir ana siffanta shi da cewa yana cin wanda sun iya yi wa mutane bayani sun iya bayani musamman idan hudu ba ce an ce eh, an masa kisan gilla a wata alkarya da ake kira wai birin wani mutum da ake kira khalid dan hulai ya zo ya kashe shi bayan an yi yakin maraj rahib a shekara ta 64 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisinsa kuma yana cin alkutubu sita sitta kamar da muka gani shi yasa zahabi ma rahimahullahu ta'ala ya masa ishara da cewa rawalahu aljama'a jamaa rawalahu ay ashabul kutub as-sittah mas'ala ta biyu matsayin wannan hadisin wurin malamai malaman hadisi sun yi izina da wannan hadisin a matsayin cewa wato wata ka'ida ce mai girma daga cikin ka'idojin shari'a kamar da al-imam Abu Dawud al-Sijistani yake faɗa dangane da wannan hadisin ya ce musulunci yana kai kawo a tsakankanin hadisai hudu daga cikin hadisan da ya ambata wannan hadisin wasu daga cikin magabata suna cewa dogaran addinin musulunci a wurinmu yana cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam guda hudu wanda ma'aiki sallam ya fara Alimam abu dawud ya tabbatar da wannan yan uwa masu albarka matsala ta uku alaihi sallam a cikin wannan hadisin ya ambaci halal da haram ma'ana halal zalla da haram zalla da yake innal halala bayyin wa innal harama bayyin shine al-hafiz ibn hajar al-asqalani yake faɗa yake cewa domin ta fuskar dalilan da suke tabbatar da su abin a fili yake ta fuskar yadda aka sanya su abin a fili yake kaga halaliya wadda take zirya wadda ba shi a cikinta ka ɗauki aure wanda ya cika sharuɗansa ka ɗauki misali cin kayan daɗi ta hanya mai kyau mai tsarki wanda mutum ya samu ko sanya tufafi wanda yake na halaliya sanya tufafi na auduga cotton ko kuma wanda yake lenon ko wane ne duka wannan babu matsala haka nan abin da ya shafi haram kamar shan kayan maye shan giya kamar auren waɗanda Allah ya haramta ka aura kamar sanya alhariri ga maza kamar misali zina kamar cin riba wannan duk babu saɓani abu ne wanda yake a fili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koma ga ubangiji ba jalla wa'ala har sai da ya bayyana wa al'umma duk abin da Allah ya halatta mata kuma ya bayyana musu duk abin da ya haramta shi yasa ai annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yazo a cikin sahihu sahihu targhib wa tarhib na mala albani hadisi mai lamba 58 manzo sallam yake cewa ولقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك da haka yi bayanin komai don haka ‘yan uwa masu albarka bayani a abinda ya shafi halal da haram zamu mu ga wani halal ɗin ya fi wani halal ɗin bayyana kamar da wani haram ɗin ya fi wani haram ɗin bayyana wanda daga nan ne ma za ka ji malamai suna cewa akwai abin da ake kira ma'lumun min addini bi darura abinda wato a fili yake kowa ya san halal ne kuma yadda a fili yake kowa ya san haram ne ina fata ana ganewa akwai abin da kuma halal ne amma wani bai san halal din bane har sai an zo kan abun wani kuma haram ne abun amma wani bai san ma haram bane har sai an zo kan abun to kaga ire-iren wannan ana yi musu bayani ne malamai suna yi musu bayani sauransu irin wannan shine ake mutum uzuri in ya jahilce shi duk da uzurin laifa ala itlaqihi na fata mun gane to amma akwai kuma wasu hukunce-hukuncen da idan ba malamai magada annabawa ba ba wanda ya sani shi yasa ya alin kalami ce la ya alimu hunna kathiru minan nas yawa yawan mutane ba san su mafhumin wannan hadisin kenan qalilun minan nas kadan daga cikin mutane su sun san wannan ina fata mun gane wannan to yan uwa yaya wannan almushtabihat din suke abubuwa masu rudarwa da yace wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas yana nufin tsakanin halaliya da haram kenan wanda suka bayyana to akwai wasu hukunce-hukunce wanda sai an koma makaranta sai an tambayi malamai to me ake nufi da mushtabihat mushtabihat dai kamar da muka sani jam'i ne na mushtabih mushtabih kuma ka yi cewa shine mushkil abin da yake rudarwa imma saboda bai wato hukuncin bai bayyana ba ƙarara shin halal ne ko kuma hukuncin bai bayyana karara ba shin haram ne al'imamun Nawawi ya ce abinda ake nufi da al-mushtabihat abinda halaccin bai bayyana karara ba ko kuma haramcinsa bai bayyana karara ba shi sa da yawa yawan mutane ba su Ya yace amma malamai su sun san hukuncin imma ta hanyar nafi ko ta hanyar kiyasi to idan ya zamto cewa abu yana kai kawo shin halal ne ko haram ne amma babu wani nassi da zai yanke gidigat babu ijma'i na wani eh, eh, babu wani ijma'i na malamai to anan eh, anan ne fa dauri na mujtahidi zai zo sai ya zurfan tunani ya zurfan bincike ya kalli abin sai ya ga cewa to da wani dalili zai riskar da shi anan matsalar ijtihadi take zuwa kuma kamar yadda kuka sani yan uwa ijtihadin nan ba kowa ne ahalin ne wannan ijtihadin ba al'imamu ahmad rahimahullahu ta'ala shi kuma ya fassara al-mushtabihat da cewa wani matsayi ne tsakanin matsayi guda biyu tsakanin halal da haram mana shi ma zaman kansa yake yi kaga a can bayanin bayan zama fahimci tajazub ne na adilla cewa in ka kalli abin ta wannan fuskar kamar ya kama da halal in ka kalli abin ta wancan fuskar kamar ya kama da haram to wanne ne ba wanne ne ba wannan kauli na farko kenan kauli na biyu na imamu ahmad Afuwan, shi kuma yana ganin cewa a'a mataki ne mai zaman kansa shi ma tsakanin halal tsantsa da kuma haram tsantsa shi yasa <clears throat> ya ba da fatawa cewa idan haram ta yawa tafi halal yawa to a nan mutum kwata-kwata dukiyarsa ta haramta gare shi kamar yadda kuma idan halal tafi haram ɗin yawa to a nan gurin hukuncin na halal ne mana ya halatta amfani da dukiyar to a dunkule sai mu ce alhafiz ibn hajar bayan ya kawo wannan akwan din da dama wanda wasu suna shiga cikin wasu sai ya ce kana iya gane cewa wannan mushtabih ne hukunci ne mai rudarwa idan ka kalli dalilan a zahirinsu sun ci karo da juna kamar yadda kake samun irin wannan abin da ya shafi wasu ibadu ko mu'amala haka Ibn hajar ya rinjayar sannan kuma za ka iya cewa mutashabih ne ko mushtabih ne abinda malamai suka yi ƙari junansu ilimi a ƙarshen ayyuka za ko ba ayyuka za ba wani zubin kuma suna cewa <clears throat> mushtabihar suna kiran makruhi da mushtabih domin mai ɓangaren aiki ya kama yana fincika ta ɓangaren aiki kama yadda kuma akwai ɓangaren bari shi kuma wanda alhafin ibn hajar Eh, yana ganin wannan ma'anar da wasu daga cin malamai suka ba wa mushtabih ita ma ma'ana ce wadda wato za a iya yin izina da ita to wallahu ta'ala a'lam ba zan cika mu da wannan khilafat din ba almuhim abin da nake so na isar a nan na sako shine na nuna mana cewa dai almushtabihat wasu mata'i ne wanda kai tsaye gidigas ba za ka ce halal bane ko ba za ka ce haram bane amma me ya janyo haka shin tajadub ne na adilla ko ta'aruf ne ko me ya janyo wannan kuma bahtun ne daqiq wanda za a yi shi da almajiran da watakila wato karatun su yayi zurfi to ya ya kamata matsayin mutane ya zama dangane da masailin da suka shige musu duhu za ka samu mutane kashi biyu ne akwai waɗanda idan irin wannan ta faru sai su bar abin saboda neman yardar Allah saboda kar su fada cikin zunubi saboda abin ya rudar da su babu shakka waɗannan addinin su ya kubuta mutuncin su ya kubuta ba wanda zai zarge su ko ya jefe su da kaskanci da koma baya kaga shine ma'anar famanin taqa shubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi akwai waɗanda su kuma idan shubuhat sun samu kansu akan shubuhat to kai tsaye babu abin da ya dame su kawai sai su afka mai eh sai su abka mai kaga wannan irin su akwai matsala yan uwa masu albarka a mu dakata a nan sau da lokacin gashi ya taho muka zo sai mu dauraya akan hadisin sai mu tura a gaba insha Allah ta'ala yan uwa sai mun hadu a zama na goma sha ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh